ga kanin labarin duniyar wasu 'yan bindiga sun kai wa wasu 'yan gudun hijira da ke aikin haƙar zinari a wato hari a jihar neja da ke fama da matsalar ta'addanci sannan wasu motocin dakon kaya makar da kayan agaji sun shiga yankin dafur da kayayyakin jin kai domin agazawa dubban mutane da ke fama da balahirar yunwa sannan kamala harris 'yar takarar shugaban kasar amurka ta yi jawabi ga babban taron jam'iyyarta a jiya to sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin yan bindiga da ake zargin yan boko haram ne sun buɗe wuta kan wasu yan gudun hijira yayin da suke aikin hakar zinare a wata karamar hukuma da ke ƙauyen unguwar mai gero a karamar hukumar shiroro ta jihar neja a yammacin laraba sun wato inda suka kashe sama da mutane goma sha uku tare da jikkata wasu da dama malam abdulkadir wani ɗan ƙasa ne kuma wato makusancin wasu daga cikin waɗanda harin ya rutsa da su ya kuma yi mana ƙarin bayani kasan a can ɗin akwai ƙauyaku da yawa amma ga baki ɗaya duka tun da duk wurin an tashi an dawo nan yara ne su je su aiki yanzu na saboda babu inda za su je ba maganan noma to wannan jinyar ita ne dai inda mutum yake zuwa je abin da ya samu a ran nan ya dawo ya nemi abin da zai fi ya amfani da shi daga nan ne suka tashi suka wuce can wurin aiki din shi ne yanzu abin da aka yi lissafi wanda aka abin gansa gabaki ɗaya mutane goma sha bakwai wanda har da yara har a ruwa duk gefe wasu saboda ajiyan mutanen alawa da dai aka lissafi mutum tara banda na yau dan yanzu ba za a tantance ba ma tukuna da har yanzu ana nan ana neman mutane ne a wurin to yanzu nan kuta aka kwaso wasu aka zo da su aka yi zama idan su dan mutanen mu suna nan dan akwai abokanan mu ma a nan na basin akwai abokanan mu wanda suke a nan alawan akwai wanda shi ma duk dama dan sa kai ne ma su ma sun je can neman abinci to duk ta rutsa da su sun rasu yanzu duk ba a gama tantan saboda ba a duwai kowa tunda wuri ne ka zo na zo kuna an haɗu ne. to har ila yau a najeriya dai wasu 'yan bindiga sun kai farmaki ƙauyen muriki da ke jihar zamfara a daren laraba ta gabata inda suka yi garkuwa da mutane sama da goma tare da neman kuɗin fansa naira miliyan hamsin kakakin rundunar 'yan sandan jihar zamfara asp yazid abubakar ya tabbatar da faruwar wannan lamari inda ya kuma bayar da tabbacin cewa tuni kwamishinan 'yan sandan jihar ya umarci jami'an rundunar da su kai dauki domin ceto waɗanda lamarin ya shafa wani mazaunin garin na moriki ya shaida wa manema labarai cewa 'yan bindigar sun fitini wannan al'umma da ke wannan yanki kuma bayan tun farko sun yi garkuwa da wasu mutane a wannan yankin kafin wannan harin sannan 'yan bindigar sun bayyana cewa sun kai harin ne bayan da kwamandan 'yan sa kai ya kashe musu shanu har guda hamsin yayin da suka gida-gida suna zabar mutane wadda za su yi awon gaba da su. Akalla masu zanga-zanga 2,111 ne aka kama dangane da zanga-zangar tsadar rayuwa da ta gudana a Nigeria daga ranar goma zuwa 11 ga watan Agusta da muke ciki a yayin da aka gurfanar da mutane 1,403 a gaban kotu daban-daban bisa zarginsu da aikata laifi. sai dai kuma an bayar da umarnin a ci gaba da tsare waɗanda ake zargin a gidan yari ne saboda rashin samun wakilcin lauyoyi. bayan da kungiyar lauyoyin kasar ta nba ta fito fili ta bayyana cewa za ta bayar da lauyoyin da za su kare su comrade sadiq suleja mamba ne na wata kungiya mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama humanity matters foundation a nigeria ya yi mana tsokaci a kai in masu zanga-zanga sun amsa a matsayin laifuffuka a kan sun yi to in kuma za a gabatar da shari'u in kuma dai daga baya dai ko ma dai menene a kai shugaban kotu to ba a kai ba an ce sai washe gari hakan na nunar da cewa ba a ɗauki doka a bakin komai ba hakan na nunar da cewa shi dan adam dan najeriya ba komai ba ne yake zanga zanga nan da ake magana ba fawai an yi ne akan mutum ya yi ne akan karan kanshi ba a'a an yi ne ne akan hali ne da al'umma ke ciki an yi ne akan hali da ƙasa ke ciki an yi ne akan a tunatar ma gwamnati saboda mafi akasari wanda suke kusa da gwamnati ba su gaya musu gaskiya tun da aka yi wannan abin mutanen nan wala ana ana kula da su ba a kula da su a'a kawai an je an garke su ne a wani wuri a matsayin masu laifuffuka kuma so da yawa sun su ma ba su ma cikin mutane masu zanga-zanga su da aka kama ba su ciki haka ba daidai ba ne gwamnati sun su gwamnati sun karya doka kuma sun international human rights organization to ya kamata su shigo a karɓan ma mutane hakkinsu haka haka shine ƙasa za ta samu zaman lafiya comrade sadiq sulaja kenan mamba na kungiyar kare haƙƙin bil'adama Nijar da Libya sun amince da karfafa alakar da ke tsakanin su a fannoni daban-daban ƙarƙashin wani shiri da Rasha ke goyawa baya. Tuni ministan cikin gidan Nijar ya ziyarci Libya a cikin makon da ya wuce, inda ya gana da takwaransa na gwamnati da ke da iko da gabashin kasar Umar Sani ya haɗa mana rahoto a kai. Yayin ganawar tasu, ministan harkokin cikin gidan Nijar Jan Muhammad Tumba da takwaransa na gwamnatin gabashin libya isam abu ziriba sun amince da sake farfado da yarjejiyoni kan sha'anin tsaro da tuntuniki a tsakanin kasashen biyu ministocin su kuma tattauna kan matakai da kuma hanyoyin da za su bi domin karfafa tsaro kan iyakokinsu ta hanyar gudanar da sintirin haɗin gwiwa sauran batutuwan da ɓangarorin biyu suka cimma matsaya a kai sun haɗa da musayar labarai da bayanan sirri wasu mujiyoyin sun kuma ambato batun kwararar bakin haure daga cikin irin abubuwan da suka mamaye ganawar ta wannan yunkurin rasha na kokarin karfafa tasirin ta a wannan yankin da ke da matukar mahimmanci wanda kasashen yammacin duniya suka jima suna zawarci ranar bakwai ga watan nan da muke ciki rundunar sojin da ke da iko da gabashin libya ta faɗaɗa ikonta a yankin kudancin ƙasar a iyaka da ƙasashen nijar da chadi wasu motoci makare da kayan agaji sun sami nasarar ratsa iyakar andre zuwa yankin dafur na sudan da wato yunwa ya yi wa lahani matakin da ke biyo bayan da ke wato ɗage haramcin shigar da kayayyaki da sojoji suka yi rukayya abu kabara na ɗauke da labari a kai iyakar adre ta chadi ita ce mafi kusa da isa fur kuma sojoji da kuma abokan rikicin nasu na mayakan rsf sun hana shigar da kayan agaji cikin watanni goma sha shida da aka kwashe ana tafka yakin a watan fabrairun da ya gabata ne gwamnatin sojin kasar ta bada umarnin dakatar da shigar da kayan agaji ta wannan mashigin a hukumance tana mai cewa dakarun na rsf na samun makamai ta wannan iyaka hukumar bada agajin gaggawa ta majalisar ɗinkin duniya a sudan ta bakin shugabanta justin brady ta ce zuwa yanzu mai manyan motoci goma sha biyar sun isa yankin na dafur cikin guda 131 da talatin da da ɗaya ke kan iyaka suna jiran umarnin shiga. A wata sanarwa da hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ta ce kayan abincin da suka sami damar shiga yankin sun haɗar da man girki, shinkafa, dawa da sauransu kuma ana sa ran za su ishi mutane dubu goma sha uku. Hukumar ta ce tana fatan sojojin za su ba da damar shigar da dukkanin kayan abincin da ta tanada waɗanda za su ishi mutane akalla dubu ɗari biyar. ma'aikatar lafiya ta kasar burundi ta tabbatar da samun waɗanda suka kamu da cutar kyandar biri 171 a ranar alhamis da ta gabata bayan da aka fara gano matsalar a watan yuni da na cikin wannan shekara Cutar taken dabbiri dai ta cuta ce da ke yaduwa a tsakanin al'umma da ke jikin dabbobi da ke fama da ita sannan ta wato takan samu kuma tsakanin cuɗanya tsakanin mutum da mutum. Mai magana da yawan ma'aikatar lafiyar kasar polycap da ya keze ya bayyana cewa an fara samun barkewar cutar kyandar birin ne a karshen watan Yulin wannan shekara da muke ciki a kasar ta Burundi yayin da aka samu mutum 137 da cutar ta yi wa illa. Ndayika ya ci gaba da cewa yanzu haka sun ɗauki wato gwamnatin ƙasar ta ɗauki karkarfan mataki na ganin cewa an dakile wannan cuta balahira. Wannan labari na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. bayan karkare babban taron ta jam'iyyar democrat ta tabbatar da kamal harris a matsayin 'yar takarar shugabancin kasa wadda za ta kara da shugaban wato tsohon shugaban kasar donald trump a jawabinta ta yi wa taron wato a jawabinta na taro da, ya gabata a jiya kenan ta tattauna batutuwa da suka hadar da shirin ta na dorawa daga inda biden ya tsaya wurin ciyar da amurka gaba da kuma batun tsagaita bude wuta a gaza ga dai fassarar kaɗan daga cikin jawabanta with respect to the war in gaza president biden and i are working around the clock Ni da shugaba biden muna aiki ba dare ba rana domin yanzu ne lokacin da za a samar da mutane garkuwa da kuma kulle yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin Gaza. Kai bari in muku gwari-gwari, koyaushe zan tsaya tsayin daka wajen kare haƙƙin Isra'ila don kare kanta kuma a koyaushe zan tabbatar da cewa isra'ila na da karfin kare kanta don tabbatar da cewa bata sake fuskantar makamancin harin da wata kungiyar ta'addanci da ake kira da hamas ta kai mata a ranar 7 ga watan oktoba ba abin da ya faru a gaza a cikin watanni goma da suka gabata yana da muni rayuka da basu ba basu gani ba sun silwunta ga matsananciyar yunwa wanda ya sa mutane ke gudun hijira don samun tsira lamarin yana da ban tausayi fasarar jawaban kamala harris kenan 'yar takarar shugabar kasa a amurka To kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a a yau ma mun tattauna da Salisu Makera a e, wato editan Aminiya da ake wallafawa a Najeriya don jin wasu daga cikin muhimman labarun da jaridar ke dauke da su. Ga tattaunawarsa da Nura Ado Suleiman. Babban labarin mu mai taken Abuja marmari daga nesa. Ya yadda mutane ne suke rayuwa a Abuja da muka gano suna kwana ne a cikin motoci da gine-ginen da ba a kammala ba. wasu kuma na zama a rumfunan kasuwa da akurkin katako. Tofa. Sannan akwai labarin na da ke cewa Bashir Hadeja abokin manya da ake zargi da cin amanar ƙasa. Babbar magana. Yadda rayuwarsa ta taso da alaƙarsa da ministan minista Batawalle. Sai kuma akwai 'yan leman garin sarakunan 'yan canji. Yadda kakan leman ɗan leman ya faɗo harkar canji shekara casa'in da hudu da suka gabata. Hmm. so akwai zargin almandahana ana bincikar shugaban ma'aikatan gwamnan kano da dan uwan kwankwaso akwai labarin sunan sarkin gobir a hannun yan bindiga da suka yi garkuwa da shi akwai kafa sabuwar kungiyar siyasa da su malam ibrahim shekaru suka yi don ceto arewa sai kuma gano kukon kan dan shekara sha hudu da kafafunsa da aka sayar wata mata akan naira dubu saba'in so dandalin nishadi kuma kurame ne za su fara samar da fina-finai a kanewood. sai mu musu fatan Allah ya bada sa Allah kawo kasuwa kuma eh hmm. so yana sana cikin labaran mu na cikin gida Najeriya to labarai na kasashen ketare fa to kasashen ketare mun yi sharhi ne kan tattaunawar sulhu game da yakin Sudan sai kuma kai sojojin Mali guda goma sha biyar da aka yi a hannun ta'addanci hmm. to sai kuma labarai na ban alajabi to ban al'ajabi kuma yar shekara 23 ne da ta aure tsohon mai shekara 80 bayan lokacin take kula da shi a gidan tsofaffi ita ce take kula da shi a gidan tsofaffi sai kuma soyayya ta ba da wasu amma hmm. soyayya ta kulle tsakanin su da mai shaka tamanin din sai kuma wasu tsofaffi uku masu shekara 69 zuwa 88 da ke fasa gidaje suna sata eh. <laughs> Tallai sauka sannan akwai wanda ya shekara tara da guntun gilashi a cikin hadarsa babbar magana eh. hmm. so kuma rahoton musamman kare cutar kyandar biyu take ta yaduwa a duniya a yanzu haka to Allah ya kare mu to akwai labarai na wasanni to a bangaren wasanni mun yi sharhi ne a kan gasar wa Premier da La Liga da aka fara a makon da ya gabata yadda wasu kungiyoyi suka fara da kafar dama kenan muka yi masa a sha ruwa a koma wasa Chelsea ta fara wasa da kafar hagu sannan hmm. Maloka ta yi Real Madrid hmm. sai kuma muka yi dubi zuwa ga yadda kasuwar yan kwallo take gudana a yanzu haka to waɗannan da wasu suna daga cikin labaranmu na wannan mako